Daga ranar ɗaya zuwa bakwai ga watan Agustan kowace shekara ranaku ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Domin alamta ranakun ba da nonon uwa zalla wa jarirai tuntuɓi wani likitan yara a asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke Gombe inda ya bayyana mana irin amfanin da ke cikin bawa jarirai nonon uwa zalla ba tare da wani abu ba na tsawon wata shida. wanda shayar da nono an nuna bincike nuna cewa yana rage yiwuwan wayannan cututtuka musamman kamar kansa na nono kansa mahaifa da kuma dawo da jikin uwa ya dawo yadda yake kafin lokacin da ta ciki so yawanci wanda suke shayarwa nauyinsu da yanayin yan abubuwa na jikinsu kamar jini da sauransu yakan dawo da wuri tana shayarwa Yan kwatanta shi da wanda ba ta shayarwa so wannan ga uwa kenan ga shi yaron kuma babu wani abinci har yanzu a bincike da ya kai shi nono na uwa saboda haka duk wani muhimmanci na ciyarwa da gina jiki gina karfin jiki na garkon jiki da kuma kariya da shi ma daga cututtuka na yara musamman a gudawa kamar kyanda pneumonia malaria duka an nuna cewa shayar da nono yana rage yiwuwar mutum jinjiri ko yaro ya kamu da wani so wannan su ne muhimmancin ga uwa da kuma yaro sannan wa al'umma gaba daya ɗaya daga ciki shine abun da za a bayar maimakon nono yawanci sai an saya so yakan rage eh, kashe kuɗi wanda yawanci mutane ba kuɗin masu ke da shi tun da farko sannan akwai cututtukan da ake iya samu wurin haɗa shi madara da sauransu abubuwan da ake bayarwa ba nono ba yakan jawo matsaloli da yawa da kuma ɓata muhalli da sauransu da duka wannan yakan shafi kowa da kowa to wayannan su ne kaɗan daga cikin muhimmancin abubuwan da na tuntuɓi wasu iyaye inda suka bayyana min bambancin da ke cikin bawa jariri nonon uwa zalla da kuma haɗa masa da wani abu a wata shidan farko. daga yata na farko ma in ba wani laulayi ba ciwo ba komai a enjoy it asibiti routine immunization kuma ya son gara kwanci a asibiti yarinya na healthy throughout har yau din nan ba wani matsala ba komai har fact ana ce wai ko ya ta ce ma don girman su ya fi sun fi ni girma because they used to be very healthy and active. so wata shida gaskiya na ga canji akan sauran yara da babba su na basu. So shi yana nan a cikin koshin lafiya ba wani cututtuka dan zazzabin haƙorin da ya fara ita da ba samu wani matsala ba har na Taken ranar bada nonon uwa zalla na wannan shekara shine wayar da kan al'umma kan muhimmancin shayar da nonon uwa zalla ga jarirai da kuma uwa. Daga Gombe, Umar Muhammad Gadam,